بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa fuskokinmu a daidai wannan lokaci mai tara albarka a yau alhamis biyu ga watan sha'ban wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma sha tara ga watan hudu a shekara ta 2018 miladiyya muna karatu ne a cikin wannan littafi na annuqaya wallafar al'imamu a sayoɗi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taɓan shi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi wannan shi ne darasinmu na ashirin kuma muna bayani ne akan abin da ya shafi babi da yake magana kan abin da yake da alaƙa da ma'anoni na alƙur'ani mai girma ma'anonin da suke da alaƙa da al-ahkam al-ahkam domin akwai ma ya ta'allaku bil ma'ani ma abin yake ta'alluqi bil ma'ani ma yarju il ma'ani al muta'alliqa bil alfaf akwai al ma'ani al muta'alliqatu bil alfaf akwai kuma al ma'ani al muta'alliqa bil ahkam wanda suke da alaƙa da hukunce hukunci misali a darasinmu da ya gabata da muke magana a kan abin da ya shafi taksisul umumat taksisul umum mun yi magana a akan abin da ya shafi taksisul kitab bil kitab da kuma taksisul kitab bil sunna da kuma taksisul sunna bil kitab an kun lura da kyau wannan kowannen su yana da alaka da hukunci misali faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru' tsarki uku muka ɗauki da alƙar'u da al-tuhur ne salasata ƙoro tsarki uku sai kenan duk wacce aka saka za ta tsarki uku ne amma waccan aya da ta ce mai juna biyu za ta haifi abin da ke cikinta ne sai nuna mana hukunci mai juna biyu ya sha bamban da hukunci wacce ba ta da juna biyu sannan wacce ba ta da juna biyu amma ba ta al'ada saboda karancin shekaru sai nuna mana ita ma ba tsarki uku za ta yi ba za ta ga saurari watanni uku ne wata ɗaya biyu uku duk kun wani yana da alaka da hukunce hukunce a nan ne za ka san menene hukuncin iddar mace mai al'ada da aka saka menene hukuncin iddar mace mai juna biyu da aka saka menene hukuncin iddar matar da ba ta al'ada saboda karancin shekaru ko kuma saboda yawan shekaru mai hukuncinta idan muka ce mai al'ada ma'ana a shekarun da tana al'ada ba wai tana cikin al'ada a sake ta ba idan kun ga wani yana da alaka da hukunce hukunce to shine wannan babin yake maganar mai ta'allaqu bil ahkam irin abubuwan da suke da alaka da hukunce hukunce hakan nan muke magana na faɗin manzan Allah sallallahu ta'ala da Salam da ya ce la tuhillu sadaqatu la hillu sadaqatu li ghani ita sadaka ba ta halatta zakka ba ta halatta ga mawadaci wannan hukuncin cin zakka ga mawadaci mai hukuncinsa haram ɗaya na biyu idan ka ba mawadaci zakka kana sane da cewar shi mawadaci ne to zakka ka ba ta yi ba ma'ana sai ka ɗauki dubu ɗari ka ba shi zakka kun lura da kyau ko a ce zakar da ka fitar bana miliyan ɗaya ce sai ka rabawa mutum goma dubu ɗari ɗari mutum goma zakka ta ƙare to a ciki waɗannan mutane goma akwai mutumin da yake mawadaci ne ka san shi mawadaci ne sai ka ba shi dubu ɗari zakka to zakar ba ta yi ba kenan yanzu dole sai ka ji a uwar kuɗi da ka mallaka a kuɗinka sai ka dawo da dubu ɗari ka ba da ita ga wanda yake miskini kun ga wani shine mai ta'allaqu bil ahkam hukunce hukunce tunda an ce zakar ba ta yi ba amma idan ya zama na wannan mawadacin yana cikin masu hidima akan zakka to haka zakka ta halatta a gare shi inda Allah ta'ala ce wal amilina alaiha kun ga duk waɗannan shine ma'anar da malam yace ma ya ta'allaqu bil ahkam abubuwan suke da alaka da hukunce hukunci. to shine kamar da na ambata a wannan darasi namu na 20 za mu tashi a nau'i na 37 damar littafin imam suyuti ya ce ya na ulumul qur'an da ke cikin littafin nan yana da nau'i guda hamsin da biyar ne bayan muqaddima akwai nau'uka guda hamsin da biyar to yanzu za mu tashi a nau'i na talatin da bakwai kuma a darasi na ashirin wannan nau'i na talatin da bakwai shine al-mujmal qala rahimahullah as-sadis al-mujmal malam da dalalatuhu wa bayanuhu bi sunna qala rahimahullah al mubayyan khilaf qala rahimahullah al imam as-sawiqi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kanshi da gafara yace as-sadis na shida a cikin abubuwa goma sha hudu da suke da alaka bil ma ya ta'allaku bil ma'ani al muta'allika bil ahkam ma'anoni da suke da alaka da hukunce hukunce nan malam yace akwai guda goma sha hudu a cikin sha hudun ne gane shida daya amma a cikin hamsin da biyar da malam ya ambata wannan shine na talatin da bakwai qala rahimahullah al mujmal malam yace al mujmal a dunkule ala a hausance a gundarin bakin larabci idan aka ce almujmal ana nufin abin da yake a dunkule kuna ji da ke ko amma sai malam ya yi mana ta'arifin menene almujmal qala rahimahullah malam tattadih dalalatu idan ka da an ce wannan lafazi din ko wannan abin mujmal ne me ake nufi ana nufin malam tattadih dalalatu shine abin da ake nufi da wannan lafazin bai fito fili ba abin da ake nufi da wannan lafazin bai fito fili ba shi ya sa ya zama almujmal to kun ga kenan da yace da eh, ila mabahith al-ma'ani bil ahkam maani ƙabil bil ahkam kulura ma'anoni ne da suke da eh, alaka da hukunce hukunce anan sai ya zama a qur'ani ga lafazin da dalalar abin da ake nufi da lafazin bai gama fitowa fili ba a gare ka to kaga yanzu rashin fitowar shi fili zai yi naso ga hukuncin da za ka bayar kun yi shiru rashin fitowar lafazin fili zai yi naso zuwa ga hukuncin da za ka bayar shi yasa malam ya kawo wannan almujmal cikin abubuwa da yake da alaka da al’ahkam menene al-mujmal shine malam tattadih dalalatu shine da lafazi da yake saƙon lafazin kuna ji da kyau ko ma'anar lafazin ba ta fito fili ba ma'anar lafazin ba ta fito fili ba wa bayanuhu bi sunna bayanin wannan lafazin yana zuwa ne a sunna a hadisi na manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam da Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka adh-dhikra kuma mun sauka maka da adh-dhikr al-qur'ani kenan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim domin kai wa mutane bayanin abubuwan da aka sauka musu da shi shine litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum ya sai mala yace almubayyan mubayyan abin da aka yi bayaninsa ma'ana abin da ya fito fili sai ma yace menene al-mubayyan khilafuhu sabanin almujmal mujmal al-mujmal ma dalalatu shine abin da ma'anar bata fito fili ba almubayyan fa abin da saƙon ya fito fili shi ya kira almubayyan abin da ya fito fili shi ya kira da almubayyan abin da bai fito fili ba shi ya kira da almutumal waɗannan masail kun ji malam ya ce yana da alaƙa bil ahkam da hukunce hukunce kenan saɓani da ake samu tsakanin malamai kan ba da hukunci kaza yana ginuwa a kan wannan abin mujmal ne ko mubayyan lura tun da kun ga ce yana da alaƙa da al'ahka. yanzu abin da ya rage mana anan shine misali misali na al-mujmal menene al-mujmal al-mujmal ma lam tattadih dalalatu shine abinda ake nufi bai fito fi ma'anar ba ta fito fi ba misali da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wal mutallaqatu dukkanin mata da aka saki ya tarabbasuna za su yi zama ne na idda idda ta saki bi anfusihinna thalathata quru za su yi zama na salasata quru menene ma'anar alquru alquru jam'i ne na alƙar'u alƙar'u shin za su yi zaman tsarki uku ko kuma za su yi zaman abin nan jini uku wana ji da kyau yanzu me ake nufi a ciki wana ji na da kyau yanzu labazin alƙar'u mujmal ne ko mubayyan mujmal mujmal ne saboda ma'ana alƙar'un ba ta fito fili ba ma'ana alƙar'un tun da za ta ɗauki jini kuma za ta ɗauki tsarki in aka ce tsarki shine rashin jini da za ta ɗauki wannan ta yadda inda ya fito fili da ya zama almubayya inda ya fito fili da ya zama almubayya to kenan daga cikin misalai da ake bada ake bayarwa akan ma'anar a almujmal shine akwai alqar'u shi yasa ma suke magana kan menene sababi na na me ke kawo sababin waɗanne abubuwa ne suke zama sababi na samun almujmal sai suka ce daga cikin abubuwan da ke samar da almujmal akwai almushtarak ko alishtirak ne kalma lafazi ɗaya ta ɗauki ma'ana biyu ko sama da haka idan lafazi ya ɗauki ma'ana biyu ko sama da haka to yanzu wannan lafazin yan a nan inda ka same shi mutumin ne wana ji da kyau ko ba zai zama dalili akan wannan matsalar kai tsaye ba sai idan ka samo wani dalilin na daban tunda Allah ta'ala ya ce wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kuma alquru jam'i ne na alqaru alqaru yana da ma'ana guda biyu ko dai at-tuhuru ko kuma alhayd to yanzu ba za ka kafa hujja da wannan ayar kai tsaye ba ka ce iddar mace da aka saka shine jini uku ko tsarki uku sai ka samu wani dalilin na daban saboda shi kalma shi lafazi na alƙar'u yana ɗaukar ma'anar jini kuma yana ɗaukar ma'anar tsarki wanda ya ɗauki jini uku da ayar ya kafa hujja wanda ya ɗauki tsarki uku da ayar ya kafa hujja wani kuma sai ya zo ya ce kaza babu hujja a kai wannan kuskure ne a ilimance ba a kore cewar matsala kaza babu hujja abubuwa guda biyu ne a kanka ko dai ka ce kai baka san hujjar ba wana jira kai dai baka san hujja aka abu kaza wannan baya nuna cewar wani ya sani ko kuma malamin da ka karanta shi ya ce babu hujja akan wannan matsala sai ka faɗi sunansa ka ce malam ne ya ce matsala kaza ba ta da dalili kaga yanzu ba kai ne ka faɗa ba ko da wani ya samo dalilin ba zai ce maka ya samo dalili ba dama malam wane ka ce ya ce babu dalili shi kenan ka huta ana fatan mun fahimci wannan yanzu tun da yana da alaka da hukunci idan an samu almujmal shi karan kanshi almujmal ɗin ba zai zama shi ne dalili ba ina son mu gane wannan da kyau za ka samu wasu dalilai ne da za su fayyace wannan ijimali din wana jina da kyau yanzu kalma ta alƙar'u mujmal ce kamar yadda na ambata ba za ka ɗauki ayar ta zama dalili akan idda ta wacce aka saka shi ne jini uku ko kuma tsarki uku ba dole sai ka samu wani dalilin da zai fassara me ma'ana alƙar'u shin alƙar'u ya zo da ma'anar jini ne ko ya zo da ma'anar tsarki wana ce yana da kyau ko kun fahimci da kyau to dalilin ko dai ya zama minar sunna ko ya zama minar qur'an ko ya zama minar lugha duk ana bukatar su shi yasa muhammad al-amini shankiti ya ce na farko dai kafin mu je ga ma'anar maganar muhammad al-amini shankiti rahimahullahu azza wa jalla shi lafazin alqar'u kamar da na ambata yana zuwa da ma'ana alhaid da ana ya faɗa ma ɗaya daga cikin mata masu al'ada ya ce da salata ayyama a ƙara iki ki bar yin sallah a kwanakin ganin jinin al'ada to haka yanzu a nan ayar a wannan hadisi kai kai tsaye alƙaru a hadisin nan yana ba da ma'anar alhaif yana ba da ma'anar alhaif saboda me yake ba da ma'anar alhaif saboda sanar ya ce da'i sala ki bar sallah ka kusan ba a barin sallah tunda ku har ya ce a bar sallah ayyama a qara'iki lokutan da kike tsarki ko lokutan da kike da tsarki ko lokutan da baki da tsarki kaga lokutan da baki da tsarki sai nuna mana kenan alqaru a wancan hadisin shine shine alhayd to sai Muhammad al-Amin ya a cikin adwaul bayan fi idah al-Quran bil Quran yace idan muka kallaci ayar sannan muka kallaci alqaru shi lafazin alƙar'u muzakkar ne mana ji da ke ko lafazin alƙar'u muzakkar ne ɗaya kenan lafazin al-tuhuru muzakkar ne lafazin al-haibatu mu'annas ne ma'ana al-tuhuru namiji ne al-haibatu mace ce kullum da ke ko sai Allah ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata ƙuro salasata a ƙa'idar larabci idan kalma da ake lissafawa da ita kamar wahid isnayin salasa arba hamsa sita saba ya zama muzakkar to abin da ake lissafa zai zama mu'annas idan abin da ake lissafawa ya zama muzakkar to shi wannan lafazin zai zama mu'annas lura da ke ko Allah ta'ala yana cewa sakharha alaihim saba'a layalin wa samaniyata ayyam ku lura da kyau sakharha alaihim saba'a saba'a muzakkar ne ko muannas muzakkar ne layalin muannas ne domin jam'u laila ne jam'u laila ku da kyau ko kaga tunda dare ake kirgawa sai shi daren tunda ya zama mu'annas ne a larabci sai abin da ake kirga ya zama muzakkar sakharha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam ayyam jam'i ne na yau yau muzakkar ne ko mu'annas muzakkar ne to sai samaniya ya zama mu'annas samaniyata mu'annas ayyam muzakkar kullum da ke ko to inda kana so ka gane wanne ne muzakkar wanne ne mu'annas wannan ayar za ta zame maka dalili a duk lokacin da abin ya rikice maka daga ayar Allah ta'ala ce sakharha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayya to sai Allah ta'ala ce wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru to thalathata muzakkar ne ko mu'annas mu'annas ne to yanzu abin da ake dole alqaru ya zama muzakkar dole alqaru ya zama muzakkar saboda al'adad ya zama mu'annas dole al-ma'dud ya zama muzakkar to yanzu wanne ne muzakkar a ciki al-haidatu ko at-tuhur ne muzakkar to ta ne Muhammadu al-amini shankiti ya ce abinda aya take nufi shine ya tarabbasa na bi an fusi na salasata a za ta yi tsarki uku ba jini uku ba saboda adad ya zama mu'annas to dole ma'adu ya zama muzakkar to tunda ko ma'adu zai zama muzakkar ne a tuhur shine muzakkar alhaidatu mu'annas kuma ga kalma tana ɗaukar su duka sai ya nuna mana salasata ƙarina ce na abin da ake nufi shine at ina fata mun fahimci wannan da kyau hakan nan kuma a faɗin Allah madaukakin sarki da yace abin nan wallaili iza as'asa wallaili iza as'asa ita kalma ta as'asa a larabci tana zuwa as'asa tana zuwa kuma sa'a sa'a amma a ƙur'ani dai as'asa ne saboda haka abin da ya zo alƙur'ani shi za a karanta wa maliki ya sai qira'ati madkhalu faduna kama fihi rida mutakaffila in ji imamu shatibi rahimahullahu azza wa jalla wal layli idza as'asa ita as'asa tana zuwa da ma'anar aqbala tana zuwa da ma'anar adbara Allah ya rantse da dare idza as'asa idan daren ya juya zai tafi ko idan daren ya fuskanto yana zuwa kuna ji da ke ko da wanne yanayi ne na dare Allah ta'ala ya rantse a wannan aya din mhm. tunda yanzu yana ciki kaga ya zama mujmal ya zama mujmal me sanadiyar zama shi mujmal yana cikin almushtarak, yana cikin almushtarak yana ɗaukar ma'anoni guda biyu al-mushtarak kuma yana cikin al-afdad kamar al-qaru yana cikin al-afdad wanda yake in ya ɗauki wannan ba zai ɗauki wannan ba al-qaru in ya ɗauki al-tuhur ba zai ɗauki al ba in ya ɗauki al ba zai ɗauki al-tuhur ba hakan na as'asa idan ya ɗauki aqbala to ba zai ɗauki adbara ba in ya ɗauki adbara ba zai ɗauki aqbala ba to sai malamai suka ce as as ana yana cikin al-mujmal saboda ma'ana shi ba fito fili ba me yasa ma'anar ba ta fito fili ba saboda yana cikin al yana cikin al yanzu da Allah ta'ala ya ce wallaili idza as'asa kuma Allah ya rantse da dare idza as'asa me ma'anar as'asa aqbala ko adbara tunda di yana dauka kage yanzu ba za ka fassara as'asa aqbala ba sai ka ko adbara sai ka samu wani dalilin sai ka samu wani dalili shi ne faɗin Allah ta'ala da ya ce wallaili iz adba wa subhi iza asfa kaga wallaili iz adba kuma Allah ya rantse da dare lokacin da daren ya juya kaga farkon asubahi kenan kulura wa subhi ta tanaffas sai nuna mana as'asa wallaili iza as'asa ya fi kama da wallaili iza adba waɗannan masail suna da matuƙar muhimmanci mu san su yasa ga ake maimaita lafazi na abin da ya shafi ulum al hadith al fiqh ulumul qur'an suna da matuƙar muhimmanci mutum ya sani dan zai taimaka maka akan abin da yake da hukunce hukunce kai sai ka je kana ta kumfan baki abu kaza babu dalili abu kaza babu dalili alhalin kuma ga dalili na kamar rana garjin azhar kamar rana garjin azhar saboda haka daga cikin abubuwan da ke samar da almujmal akwai alhafu akwai alhafu share kalma ko share harafi akwai alhafu misali kalma ta rahiba kalma ta rahiba idan fi ta biyota tana ba da ma'anar so da kwaɗayi da kauna idan an ta biyo ta tana ba da ma'anar kyama kenan ragiba ita a karan kanta ba za ka samu cikakkiyar ma'anarta ba sai an lura da wani harafi ya biyo ta wana shi da ke ko da Allah ta'ala ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa aha ya za ka fassara ba wanda zai so addinin annabi ibrahim ko ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim shine wa mai abin nan wa mai yar yarghabu an tunda ya zo da an kaga sai ya zama da ma'anar kyama an kahu sunnati da ba an sunnati falaysa kaga an kahu sunnati aure sunnata ne famar da ba an sunnati duk wanda ya kaunaci sunnata falaysa ne ko ko duk wanda ya kyamaci sunnata falaysa ne to haka me yasa ka fassara da kyama saboda an ainihin nunin da ta biyo baya kun ga yana da matukar mahimmancin sanin ma'ani na huruful jar ma'anoni na huruful da ake da su to duk abin da ya kawo mana wannan karatun shine Faɗin Allah maraukin sarki da ya ce yastaftunak wa yastaftunaka fin nisa wa yastaftunaka fin nisa yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'il lati la hunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wa targhabuna an an ba an ba an alhamza da nunu wa targhabuna an an harfu nasbi تنكحوا فعل مضارع فعل مضارع منصوب بأن منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة kaga kenan ya nuna an ce annasu ba ba an ce harful jarba ba to tambayar anan ita ce wa targhabuna fi an tankihuhunna ko kuma wa targhabuna an an tankihuhunna wa targhabuna fi an tankihuhunna kuma kuna son ku aure su ko kuma wata ragabuna an an tanki hukunna ba kwa son ku aure su wata fasara ce a ciki yanzu ka ce fi sai wani ya ce an an samu sabani ko ba samu sabani sai ka ce an sai wani ya ce fi kai za ka ce ba shi da dalili na fatan kuma mai ci magana ta da to wannan shi ma sababi ne na al yanzu kalmar wata gabona an tanki hukunna mujmala ce shin ana nufin wa na fi an tanke hunna? ko kuma ana nufin wa na an an hunna? me sababi na mujmal din shine alhafu share harafin fi ko harafin an da bai zo a cikin alqur'ani ba karka ce sharewa wai dama akwai alqur'ani ne an share a'a ba haka ake nufi ina fata mun fahimci wannan da ke ko to hakan nan ma malamai suka kara mun faɗi sababi nawa kenan biyu sababi na farko al-ishtirak lafazin ya zama mushtarak sababi na biyu ya zama al an share wani harafi sababi na uku da malamai suke karawa shine ikhtilafu marji'ud damir ikhtilafu marji'ud damir yadda malamai suka kara ma juna sani wurin mayar da damirin damiri ne ya zo to ina yake komawa kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a ilaihi shi wa kenan ilaihi shi wa kenan Allah yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu wal amalu salihu yarfa'uhu ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu yarfa'u maza to nan malamai suka ƙara ma juna sani hakan nan kuma malamai suka ƙara ma juna sani akan abu na hudu shine ihtimalin ataf abin da ke kawo ijmal shine shin wannan atafun ne ko kuma isti'naf ne idan aka ce isti'naf sabuwar magana ina aka ce atafun kulla alaka tsakanin magana ta wuce da wadda ta akwai bambanci ko babu bambanci idan ka ga ana cewa mahkamatul isti'nafiyya kotun ɗaukaka ƙara mahkamatun isti'nafiyya kun lura da ke ko to kaga anan da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum ne inda rabbina wa ma zakaru illa ulul albab tambayar ana ita ce warrasikhuna fil ilmi shi wannan wawun wannan wawun ne wawu atafin ne ko wawu isti'naf idan ka ce wawu atafin ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fassarar wannan abin sai Allah warrasikhuna fil ilmi da kuma waɗanda suke zurfiya ilimi ya zama wawu a kenan kenan Allah ya sani kuma arrasikhuna fil ilmi sun sani mun ji wannan da kyau amma idan ka ɗauki shi wawu isti'naf ne shine warrasu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san fassararsa sai Allah nan kalmar ta tsaya jumla ta tsaya Warra warrasikhuna fil ilmi su kuma waɗanda suke da zurfi a ilimi ya ƙulu na aman na bihi cewa suke mun yi imanin shi kullun min inda rabbina wa ma zakaru illa ulul albab to kun ga bambanci in an wawu atufin ne ga ma'anar da ya fitar ya bayar in wawu isti'naf ne ga ma'anar da ya bayar to wannan shi ma yana cikin al-mujmal wannan yana cikin al-mujmal kenan a dunkule abubuwan da ke sawa a samu mujmal akwai al wanda ya kira al ɗaya kenan akwai alhafku biyu kenan akwai kuma ikhtilafu marji'u damir uku kenan akwai kuma ihtimalul atafi wal istinaf hudu kenan dukkan waɗannan abubuwa guda hudu suna sabbaba samar da abin da ya kira da almujmal abin da ya kira da al-mujmal ma lam tattadih dalalatuhu shine abin da ma'anar shi ba ta fito fili ba wal mubayyan al mubayyan shi kuma al mubayyan khilafuhu shine abin da ma'anar ta fito fili in an ce al mubayyan shine abin da ma'anar ta fito fili kenan duk abin da yake al mubayyan ne to ba al mujmal bane kun lura yake ko ba al mujmal bane zai iya zama kai a wurinka mujmal ne a wurin wani kuma mubayyan ne muna jina da kyau zai iya zama kai a wurinka mujmal ne a wurin wani kuma ko a wurin wani mujmal ne a wurinka wanda ke nuna mana lalle ilalla harkar karatun na tana da buƙatar daurewa da nutsuwa sosai da sosai domin eh, duba abin sosai da sosai قال رحمه الله السابع المؤول ما ترك ظاهره لدليل قال رحمه الله السابع نبقي أتكين قوم شاهدو كما نتلاتين تقص أتكين همسين دبيار a cikin abin da aka yi tawilinsa abin da aka yi tawilinsa abin da aka yi mishi fassara abin da aka yi mishi fassara ƙara rahimahullah ma turika zahiruhu lidali shine abin da aka bar zahirinsa kun lura da ke ko lafazi ma'ana da aka bar zahirinta ba a ɗauki zahirinta an yi amfani da shi ba lidalilin saboda wani dalili wannan shi ake kira da al-mu'awwal inda mana ya faɗa kuna jina da kyau al-mu'awwal abin da aka yi matawili me ma'anar abin da aka yi mafassara shine maturi ka zahiruhu abin da aka bar abin da ba a ɗauki zahirin ma'anar shi an yi amfani da ita ba saboda me li dalilin saboda wani dalili da aka hanga wannan babi babi ne mai faɗin gaske babi ne mai faɗin gaske yana da kyau mu tsaya mu gane me ake nufi da almu'awwal ɗaya kuma shi ake kira da at tawi shi ake kira da at tawi shi al-mu'awwal al-mu'awwal ismul maf'ul ne na awwala yu'awwilu al-mu'awwal wala ji da kyau at-ta'awil masdar ne na awwala yu'awwilu ta'awil rattala yurattilu tartil fassara yufassiru tafsir kallama yukallimu taklim kaga masdarin shi kenan fa'ala yuf'ilu taf'il shine awwala yu'awwilu ta'wil abin sai a kira shi da al-mu'awwal al-mu'awwal da alhamza fa ba da ainun ba sai malam ya ce shi al-mu'awwal ma turika zahiruhu li dalil asali mu sani shi malam shine al-imamu sayyidi shi kuma imamu sayyid ya rasu ya kara ta 911 bayan hijira kuna jina da kyau imamu sayyidi da zai fassara wannan kalmar ta al-mu'awwal da at-ta'wil a cikin littafinsa itimamu diraya itimamu diraya sharhi ne na annukaya. shi sa ma yace itimamu diraya li qura'in nuqaya itimamu diraya li qura'i an-nuqaya yace faɗin Allah ta'ala was samaa banayna hadi aidin wa inna la musi'un wana ji da kyau was samaa aidin wa kuma ita sama banaynaha min gina ta bi aidin da aidin kun gama fasara ba ko bi aidin da aidin wa inna la musi'un kuma lalle mu masu yalwatawa ne sai imamu sayyidi ya ce zahiruhu zahirin aidin Kuna ji da kyau zahirin aidin zahiruhu jam'u yadin aljariha zahirinsa jam'i ne aidin jam'i ne na hannu aljariha wata take gaba ku rike wannan da kyau imamu sayyidu ya ce fa'uwila fa'uwila sai aka yi tawili aka kauce ma zahirin subhanallah kuna ya ce fa'uwila sai aka ba zahirin alalƙuwa aka mai da fasar ita ce alƙuwa ƙarfi kun ga an sami ishkal ana wannan ishkal aka samu kun yi shiru Iskali na aqida shi imam sayyid barin ga makaranta abin da ya faɗa lidalil alqati'i yace domin yankakken dalili ala tanzihillahi Allah ta'ala an zahiri akan Allah ta'ala ya tsarkaka daga barin zahirin wannan ayar me zahirin ayar shine bane na habi aidin mun halice ta da abinda mun gina ta da hannaye to anan nan shine iya inda imamu sayuti ya tsaya a cikin littafinsa itimamu diraya qura'in nuqaya abinda nake so in ji hankalin mu anan imamu sayuti sai ya afka ma kuskure guda biyu kuskure ɗaya ne ya janyo ɗaya kuskure na farko shine na aƙida na sha maimaita muku ba so ɗaya ba ba so biyu ba cewar imamu sayuti yana kan aƙida ce ta asha'ira yana kan aƙida ta asha'ira ita kuma aƙida ta asha'ira ba aƙida ce ta ahalus sunna wal jama'a ba dan ba su yadda da sifofin Allah subhanahu ta'ala ba sai kididdigaggu kididdigaggun ba din dalili na Allah na ƙur'ani ya tabbatar ba a'a sai dai domin hankalinsu ya tabbatar sai dai domin hankalinsu ya tabbatar sai imamu sayuti ya afka ma kuskure ana kuskure na farko shine kuskure na aƙida ƙa'ida ta ahalus sunna wal jama'a ita ce wa jami'u ayatu sifatu min ruha haqqan kama naqala al-qiraz al-awwal wa aruddu ha ila nuqaliha wa sunuha an kulli ma yutakhayyalu qubahan liman nabdha alqur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtar ƙa'ida ita ce duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi to za ka siffanta Allah da wannan siffa dama Allah ta'ala ne ya faɗa domin Allah ce a antum a'lamu amilla abu na farko kenan sai shi imamu sayyidi ya fassara wannan aidin da ma'anar a hannu kuskure na biyu sai itawilinsa kuskure na farko shine ya fassara aidin da hannu kuma asali aidin ba zai zama hannu ba tunda ba mai idafa ba ina san ina fatan ku fahimci wannan da kyau ba mai idafa ba a can wa qalat al yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yanfiqu kayfa yasha abinda nake so mu fahimta anan aidin a nan da Allah ta'ala ce sama a banai na ha ita kuma sama mun halicce ta mun gina ta bai aidin mun gina ta ne da ƙarfi asalin ma'anar aidin a nan ita ce ma'anar ƙarfi ba wai ma'anar aidin hannu daga hannu kuma ake tawili zuwa ga ƙarfi ba a'a saboda me saboda abubuwa kamar haka abu na farko faɗin Allah ta'ala da yake cewa isbir alama ala ma yaqulun na abdana da zal ait zal ait innahu awwab innahu awwab daud zal ait ma'abocin hannaye ko ma'abocin karfi ma'abocin karfi ɗaya kenan sai na biyu da Allah ta'ala ce wasu ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar ulil aidi ma'abota hannaye ko ma'abota karfi karfi to asali a bane na habi aidi kuma ita sama mun halicce ta da ƙarfi shine asali ba wai mun halicce ta da hannu ba saboda kuskure ne ya janyo kuskure amma faɗin Allah ta'ala da ya ce wa qalatil yahudu yadullah hannun Allah yahudawa sun ce hannun Allah guda ɗaya ne sai Allah ta'ala ya ce wa lu'inu bima qalu bal yadahu hannayen shi guda biyu ne ba guda ɗaya ba hannayen shi guda biyu ne ba guda ɗaya ba yunfiku kaifa yasha saboda a takaice takaitawa ka fahimci abubuwa kamar haka abu na farko ubangiji subhanahu wataala yana da hannaye kamar yadda ya faɗa a cikin littafinsa yace tabarakallazi biyadihi almulku qul man biyadihi malakutu samawati wal ard قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير Allah ta'ala yana da hannu kuma shi ne ya faɗa ma kansa wannan ɗaya kenan na biyu wasu sama'a a na habi aidin ba yana nufin hannu ba ne asilan balle ma a yi tawili zuwa ga abu kaza ina fatan kun fahimci wannan da kyau asali yana yana aidin yana da ma'anar alƙuwa ne saboda me saboda ayoyi da muka ambata wasu kur abdana daud zal za al aid hakan nan kuma wannan wasu wazkur ibadana ibrahim ishaq wa yaqub ulul aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin zikra adda wannan kenan sai mu je mas'ala ta gaba shi tawilin nan menene shi wana ji da ko shi tawilin nan menene shi asali a yaren alkur'ani mai girma nawa kenan daya da yaran hadisi nawa kenan da yaran salafus salih uku da yaren asalin lugar larabci nawa kenan yaren shi shine dai littafin Allah da ke gabanmu yaren hadisi a nan salama idan ya faɗi a ta'awil a cikin hadisi nawa kenan biyu idan aka ce a salaf su ne sahabbai nawa kenan ɗaya tabi'ai biyu atba'u tabi'in uku duk a wurin waɗannan a ƙur'ani da hadisi da salaf da asalin lugar larabci idan aka ce a ta'awil yana zuwan abubuwa guda biyu ne kadai wana jina da kyau yana daukan abubuwa guda biyu abu na farko a ta'awil a tafsir a ta'awil a tafsir inda zai tambaye ka ya ce ma ta'awilu alƙurƙu fi qawli ta'ala والمطلقات يتربصن في بأنفسهن ثلاثة قروء ما القروء كل ورد كيكو ما تأويل القروء شين معنى ما تفسير القروء ما تفسير ما تفسير قوله تعالى شين معنى ما تأويل قوله تعالى شكينا التأويل التفسير التفسير التأويل سواء أصلا كلمة التأويل idan ka cire shadda ɗin zai zama awala hamza wawun lamu su ko duk malaman lugha sun tabbatar da idan aka ce awala yana ba da ma'ana arrutu'u ne arrutu'u komawa zuwa ga abin da wanda ya magana yake nufi na fatan kun bai wannan da kyau ko kaga shine dai ma'ana a tafsir shine ma'ana a tafsir bayani a ta'awilu bayani shi ya sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi ma abdullahi bin abbas addu'a ce allahumma faqihu fi din sai ce wa allimhu at-ta'wil ai wa allimhu at-ta'wil wa allimhu at-tafsir a tawil a tafsir a tafsir a ta'awil ma'ana ta nawa kenan ta ɗaya, ma'ana ta ɗaya kenan dama mun ce ta'wili a yaran qur'ani da yaran hadisi da yaran salafus salih da yaran lugar larabci ta asali duk yana ba da ma'anar ɗayan abubuwa guda biyu ko dai ma'anar a tafsiri shi muke misali yanzu ko kuma ma'anar haƙiƙatu shai haƙiƙatu a shai ko kuma ma ya ulu alaihi al'amur ƙarshen al'amari ƙarshen al'amari shi ne fassarar farkon kun yi shuru al'amari ƙarshen al'amari shine farkon shine fassara farkon al'amari misali idan ka ce da mutum tashi mai fassararsa miƙe wadda ya yi shine ta'wilu kullum da ke ko idan ka ce ƙum fa ta'wilu ƙum an ta ƙo kullum da ke ko idan ka ce da wane ijilis ma ta'wilu ijlis aljulus shine zauna da ya zauna ya fassara haka kenan wannan haka ya zo da yawa a cikin alkur'ani mai girma misali guda ɗaya da zan bamu shine ya zo da yawa cikin alkur'ani mai girma musamman suratu yusuf ya zo a wurare da dama cikin suratu yusuf annabi su alaihi salatu wasallam yake cewa inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin kun ji bakin ko yau amma a ƙarshen sura fa ya ce wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha me kenan me hadha wa rafa abawaihi alal arshi wa rafa'a sai shi annabi yusuf ya ɗora iyayensa alal arshi akan gado na sarauta da suke kan gadon sarauta fa kharru lahu sujjada sai suka faɗi suna mai sujjada wannan sujjadar da suka yi mishi wa qala sai ya ce ya abati ya baba haza ma huwa al-mushawir ilai me ake nunawa wannan sujjadar hadhihi sujud kenan haza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ta'ala harafi haqqan wannan shine fassarar me fassarar aukuwar abin aukuwar abin shine fassarar abin da aka faɗa ina fatan kun bayyanci wannan yaren qur'ani kenan kaga a farkon aya sura yace inni Ra'aitu, ahada ashara kawkaban wa shamsa wal-qamara Mili, li sajidi haka ya gani to me fassarar wannan shine sujudi da iyayen su kame da yawa kisa yace haza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'ala rabbi haqqan وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدوي من بعد أن يزغ الشيطان أن يزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ولله المثل الأعلى idan ka ce da yaro idan ka ce da yaro idan ba ka yi abu kaza ba zan ma bulala uku sai bai yi ba me fassarar kin nashi shine bulala uku shine fassarar hakan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa hal yanzuruna illa ta'wila hal yanzuruna illa ta'wila ba abin da suke jira sai dai me sai dai fassara wannan abin da suka gani ai daman annabi sallama ya sha faɗa musu in ba su yi kaza ba azaba za ta sauka in abu kaza suka ci gaba da yin abu kaza abu kaza zai faru duk ba an faɗa ba to yanzu me suke jira fassara me ma'ana fassarar bayyanar wannan abin isa Allah ta'ala ya ce yau ma ya ti ta'wiluhu ranar da wannan abin ya auku ya ƙuli ladina su min qablu qad ja'atu rusulur rabbina bil haqq waɗanda suka bar abin za su ce hakika manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya to wannan ta'wili shine ya zo a cikin alkur'ani mai girma shine ya zo a hadithi na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama haka yazo cikin suratu yusuf da yace sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabara ai kaga a baya me farkon kissa din ba ya samu gulam ba sai ya kashe sai ce a ah, nafsan zakiya ko zakiya ana nan ake kaza ake kaza har ya ɗauki guduma ya fasa jirgin ruwa kuma jidaren yuridu an yanqadda fa qama ba abubuwa guda uku ba ne sai ya ce to sauna sa'unabbi'uka bi ta'wili bi ta'wili malam lam kaga fassarar wannan abin ke to kaga wannan shine asalin lafazi na alqur'ani ke shine lafazi na hadisi shine lafazi na as-salafus salih duk magabata sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in idan suka ce a ta'awil suna nufin a tafsir ko kuma wuku'u shai'i abin ya faru abin ya bayyana abin ya bayyana ina fatan kun bayyanci wannan da kyau bayyanar abin ana kiran shi da suna a ta'awil misali an roito daga ibini ibnu da'ama a sadusi da yake fasara jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab sai katada ibnu da'ama ya ce wannan alkawari ne da Allah ta'ala ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama wa ja'a ta'awiluhu yawma badri wa ja'a ta'awiluhu haka abu ja'far muhammad ibn jarir tabari ya ruwaito shakul fasiri. suratu sa'ad suratu daud sura ce makiya badar an yi shi ne ba da hijira na fatan kuma ya ci wani an yi shi ne ba hijira sai da Allah ta'ala ce jundun wasu tsirarin rundunoni ne ma 'yan kaɗan jundun ma hunalika mahazumun min al'ahzab za a rinjaye su cikin sojoji da ake rinjaya cikin ƙungiyoyi da ake rinjaya sai ƙata da ibuli da ama a yana cikin tabi'ai ya rasu shekara ta 117 kaga yana cikin tabi'ai sai ce wannan cewar za a rinjayi ƙurashawa alƙawari ne da Allah ta'ala yi wa annabinsa to ina nake so in kai ku sai katada ya ce wa a ta'awiluhu yau badr sai fassarar wannan ayar ma'ana faruwar abin ya kasance a ranar bada to kaga kenan cewar wai a tawil shine ma turika zahiruhu li dalili abin da aka bar zahirinsa don wani dalili wannan ta'arifi gaskiya bai kai labari ba wannan ta'arifi bai kai labari ba domin ba shine yaren qur'ani ba ba shine yaren hadisi ba nawa kenan ba shine yaren salafus salih ba ba shine yaren zunzurutun larabci ba saboda haka lafazin ta'wili din nan yayi barna sosai da sosai a ayoyi na aqida da hadisai da wurare da dama da ake magana akan su kisa ma sai ga mutum ya dauki tawilin babban makami cewar ai tawili wa ai akwai tawili ai babu tawili a akwai tawili ai kaza ai kaza ana ta magana kan tawili kuma wannan shi zai nuna maka abinda Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari yake faɗa a cikin littafin sa na tafsiri ya ce wa ta'awilu ƙaunuhu ta'ala fa ta'awilu ƙaunuhu ta'ala ma'ana fa tafsiru ƙaunuhu ta'ala so ina zan ka lura da kyau in an ce a ta'awilu shi ne a da ɗaya nan ko kuma a ta'awilu wuqu'u shai abin ya faru yadda aka fara shikenan kamar yadda aka rinjayu aka rinjayi ƙurayshawa da maguzawa a ranar badar kuma da ibini da ama a sadusi ya ce wa a tawilu yawma badrin sai ya fassara hakan da sunan shine tawilin waccan ayar ta cikin suratu sad saboda wannan shine babban abin da zamu fahimta in ba haka ba sai a dinga karkatar da ayoyi na alkur'ani mai girma a daga karkatar da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan ta'wili to duk idan waɗannan ya zo iskalin guda ɗaya ne in aka kusa da shi an kusa da shi kuma wannan ƙa'ida ce a babin tafsiri wannan ƙa'ida ce a babi na tafsiri a lokacin da aya ta sauka ma'anar da aya take da shi a lokacin da aya ta sauka wannan lafazin wannan lafazin da yake cikin aya muna jina da kyau lafazi da yake cikin aya shin za mu fassara wannan lafazin ne da yadda ma'anar shi take a yau ko kuma da a yadda ma'anar shi take lokacin saukar ayar kun yi shiru idan lafazi muka samu wani lafazi a cikin aya kai ka fassara shi kaza ni na fassara shi kaza an samu fassara nau kenan biyu to yanzu ina za mu koma za mu koma fassara ne a lokacin saukar ayar a lokacin saukar ayar ayar da wannan lafazi ta sauka wannan lafazin ya ma'anar shi take a lokacin saukar ayar kaga shi kenan sai hakan ya raba gaddama kullum da ke ko yau idan muna magana ta'wili shine sarful lafzi an zahiri ko kuma ma turika zahiru li dalili shine tarifin ta'wili a yau to menene ta'wili a lokacin saukar aya menene ta'wili a lokacin da Annabi sallallahu ya ce da Abdullahi bin Abbasin Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil menene ta'wili a lokacin da qatada ibn da'ama as-sadusi yace wa jaa ta'wiluhu yawm badr to kun ga zamu dauki ma'anar tawil ne a wancan lokaci ba a wannan lokaci ba ina fatan kun bayyance ni da kyau duk wannan turancin da nake da wannan neman nesa ta zo kusa ne nesa ta zo kusa ne ina fatan kun bayyance wannan da kyau ko ah, barin ba mu wani misali guda da zai daɗa fito maka da abin wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa at-tariq sai wani ya fassara ta da ɗariƙun sufai sai kuma ka fassara ta da tariqul mustaqim shiratul mustaqim yanzu anan a lokacin da aya ta sauka lokacin saukar aya lokacin annabta da maganganun sahabai da tabi'ai a tariq me yake nufi yana nufin tafarki ne ko ko yana nufin tariqun sufaye to haka kenan yau wani ya zo ya fassara wa Allah istaqamu ala tariqa wai da sun daidaitu akan tariqa la asqainahum ma an ghadaqa da mun shayar da su ruwa mai zaki mai daɗi to haka wannan ya ɗibi daci ko da ku ya naɗa kan shi cewar wai duk duniya an san shi malamin tafsiri ne to wannan zai taimaka maka kai ɗalibin ilimi duk wani lafazi da ake tattaunawa a kan shi yau wane ya fassara shi kaza wane ya fassara shi kaza sai ka duba a yaren qur'ani yaren da qur'ani ya sau a yaren ƙur'ani shi ya kira lokacin qur'an wannan lafazin ya yake a cikin qur'ani ya yake a hadisi ya yake a lugar larabci ta lokacin ya yake a maganganun sahabbai in an ci maganganun magabata ka rike su ne sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina kadai su ake kira da asalafu asalih waɗanda suka biyo bayansu su ake kira da alkhalaf ko almutaakhirin wannan zai taimaka mana sosai mu gane menene ake nufi da tawil domin magana akan tawil tana da yawa sosai da sosai a ce ai tawili kaza wani ya yi tawili kaza wani bai yarda da tawili ba wani ya yarda da tawili yanzu ka san menene ma'anar tawili wancan at-tawil shine at-tafsir daya ko kuma a tawil wuqu'u shay abin ya faru yadda aka faɗa shikenan kamar ya wuqu'u shay'i shine ka ce da mutum zauna fassarar shine ya zauna da ya zauna da zaran ya fassara me kake nufi da zauna kenan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk